watan Muharram yana da wasu matsaloli kaɗan da nake son in sanar da mu, ba su da yawa sha biyar ne, da fatan Allah ya sa mu dace. Na farko, watan Muharram ɗaya ne daga cikin watanni hudu da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya fifita su akan sauran watanni, wanda laifi a cikin wannan wata ɗin na Muharram wanda ko yau ko gobe laifi a ciki yana da girma sosai a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Mutum ya saba ma Allah a cikin watan Muharram, kun ga yana iya zama watan ashirin da tara ne ko kuma ya zama talatin. To, in mutum ya saba ma Allah a ciki, to za a ninninka masa zunubin wannan laifin ne. saboda falalan wannan wata ɗin. Kamar yadda idan mutum ya yi aikin alkhairi a cikin wannan wata ɗin, to za a ninninka masa ladan wannan aikin alkhairi ne da yi a cikin watan Muharram. Da fatan Allah ya yassare mana yin ayyukan alkhairi a kowane lokaci. Abu na biyu, watan Muharram shi ne kalai cikin watanni goma sha biyu da aka kira shi da watan Allah. Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya danganta watan zuwa gare shi, sai dai ka ji an ce safar, rabi'ul awwal, rabi'ul thani haka ake kiransu, amma watan Muharram ana kiran shi shahrullahil haram, watan Allah mai alfarma, shine ainihin watan Muharram. kuma duk abin da aka danganta shi zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to wannan abin kada ba ka yi maganar falalan shi. Yanzu misali, kawai a duba a nan, kaga dai ciyama ne ba wani abu bane ko? Tunda yanzu ba an gama siyasa ba wasu bangaren an gama an sauka ba, da ka ga da kai da wanda ya ciyaman duk kun zama ɗaya. in ma baka in ma baka abin nan ba sosai zaka ga kilan ka fi shi kima ma kuma cikin al'umma kiyama kenan ko to amma yanzu ba yanzu ana shirin zaben kiyamomi ma sai a ce to wani cikin mu nan Allah ya kaddara ya zama ciyama ko sai a zo a ce ai liman na ciyama ne liman na ciyama ne ya zama irin mu sauran kaga ya bambanta cikin mu ba ne chairman din ba ma kai dan an ce ka liman na chairman ne sai mu rika ganshi da wani da wani kima eh mu rika ganin ya fi mu idan muna da bukata wa za mu kai ma shi za mu ce to gashi nan shi na chairman ne kawai wai shi na chairman ne to ina ga a ce abu kaza na Allah ne kaga ba magana ko abu kaza na Allah ne to wannan abun ya wuce ma yadda za ka kimanta shi abu na uku shine watan muharram yana tsayuwa ne yana tabbata ne da ganin wata kamar yadda sauran watannin ma suke shi yasa sarkin musulmi a jiya ya tutura ma kwamiti na neman wata cewa su nemi wata idan sun ga watan sai a ba da sanarwan an ga wata kuma abubuwan da ya kamata su biyo baya a cikin wannan wata ɗin an gabatar da su. Idan ba ga watan ba, kamar yadda jiyan ba ba da sanarwar an gani ba, to sai a kirga kwanaki na zulhijja ɗin ya cika talatin. Kaga gobe kenan zai zama shine ɗaya ga watan Muharram. Yana da muhimmanci. a san shigan watan, mun gane ku? A gane ranar farko na watan Muharram ɗin, saboda wasu ayyuka da za su biyo baya a cikin wannan wata ɗin, kamar yadda za mu faɗa a baya, mun gane ku? Don haka yana da muhimmanci a kaina a kanka, mu bincika yaushe ne ɗaya ga wata, Dan idan ba mu iya gane lissafin ɗaya ga watan ba, to za mu rasa wani babban aiki da ya kamata mu yi a cikin wannan wata ɗin, Allah ya sa mu dace. Abu na hudu shi ne hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ba a watan Muharram ya yi shi ba, kun gane ko? Wasu suna lissafawa cewa watan Muharram ne manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi hijira, ma'anar hijira shine barin wani gari zuwa wani gari to hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine barin Madina barin Makka zuwa Madina yayin da mushrikan Makka suka matsa masa suka ga cewa yana son ya kwashe masu jama'a yana son ya nuna masu cewa shine shugaba hasada ya shiga tsakani duk da cewa haifafan cikinsu ne suka ga ba zai yi ba su suna da gumakansu da suke ma bauta suna da gumakansu da suke nuna wa su wanda ba za su iya raba so ɗin nan tsakanin gumakansu da wani ba suka matsa masa ubangiji kuma subhanahu wa ta'ala ya ba shi izini ya yi hijira zuwa garin madina to wannan ba a watan muharram ya yi shi ba a watan rabi'ul awwal manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shi. Abu na gaba na biyar kenan shi ne, ba bai dace ba, ya saba makarantarwar addini, a ce za a rika bikin ranar hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, wannan abin da riga ya shiga nan gudunmu ba mu. Abin da muka fi sani shi ne mai bikin ranar aihuwar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ko? shine fi watsuwa a nan amma a wasu gurare can su sun ma riga sun wuce ma bayan lalaci ma sun riga sun lalace gaba ɗaya Suka yi hijiran suka yi bikin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wannan bai tabbata a cikin shari'ar musulunci ba ba wai komai ne a addini da aka yi shine za a yi ma biki ba Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya riga ya zaɓan mana biki guda nawa guda biyu, shi ne idin ƙaraman sallah da kuma idin babban sallah. Waɗannan su ne biki da ake maimaitawa a lokaci bayan lokaci, Ban da sauran abin da aka shar'anta mana, kamar idan mutum ya yi aihuwa, ya yi biki, idan mutum ya samu eh, ƙaruwa ta aure. ya yi biki duk wannan wani abu ne da aka shar'anta mana da mutum baya buƙatar ya ƙirƙiro sabon abu a cikin addini